wanda kuma shi ya daidai da biyu ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan karatu namu na mako-mako a cikin wannan littafi mai suna a tajridu sarih li a jami'u jami'is sahih wallafar malamin nan zainuddin ahmad ibn abdullatif azzabidi wanda ya rasu shekarar hijira tana 893 a ƙasar yaman wannan kuma shi ne majalisunmu na sittin da uku inda muke cikin karatun kitabul ilmi mun zo kan hadisin abu hurairata Allah ya ƙara masa yarda ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu ƙala innan nasa ya abu huraira ya ce lalle mutane suna faɗa suna cewa akthara abu hurairata abu hurairata ya yawaita hadisai walaula ayatani fi kitabillahi ba dan ayoyi guda biyu ba da suke cikin littafin Allah ma haddastu hadisan da ban ba da ko da hadisi ɗaya ba ya tulu sannan sai ya karanta faɗar Allah innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at rahim Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suke boye abinda muka saukar minal bayyinati na daga bayyanannun ayoyi wal da shiriya min ba'di ma bayyanahu lin bayan mun yi bayanin sa ga mutane ula'ika to waɗannan masu ɓoyewar yal'anuhumullahu Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna mala'iku masu tsinuwa suna tsine musu illa allazina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara halayensu wa bayyanu suka fito suka bayyana gaskiya fa ula'ika atubu alaihim to waɗannan zan yafe musu in karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim ni ne mai yawan karɓar tuba kuma mai jin kai abu huraira ya ce ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba ko hadisi ɗaya ba za a ji daga bakina ba inna ikhwanana min almuhajirina yace ƴan uwanmu waɗanda suke sun yi hijira daga makka zuwa madina kana yashghaluhum as-safqu ƙulla cinikayya bil aswaqi a kasuwanni ya shagaltar da su wa inna ikhwanana su kuma ƴan uwanmu min al-ansari na daga mutanen Madina kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim aiki a cikin dukiyoyinsu ya shagaltar da su wa inna abu hurairata lalle shi kuma abu huraira kana yalzamu rasulullahi ya kasance yana lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, li shaba'i batnihi yana mai gamsuwa da ƙoshin cikinsa wa yahduru ma la yahduruna yana halartar majalisan da ba sa halarta wa fadu ma la yahfazuna yana haddace hadisan da ba sa haddacewa wa anhu daga shi dai abu hurairata din radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce kultu na ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inni asma'u minka hadithan kathiran ni nakan ji hadisai masu ɗimbin yawa daga bakinka an sahu sai kuma ummanta kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka shimfiɗa gwadanka fa basattuhu sai na shimfiɗa fa gharafa biyadaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kamfata da hannayensa biyu sun maƙala sai ya ce dummahu wato rungume wannan gwado zuwa ƙirjinka kirjinka mamtuhu sai na rungume shi zuwa ƙirjina. fama nasitu shay'an an daga ba'dahu daga ran nan ban taɓa manta wani abu ba kuma wa anhu shi dai abu hurairah ta ɗin dai radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda kala yake cewa hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa wi a aini na haddace birgami guda biyu na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma birgami na farko fa basastuhu wannan na yada shi wa amma al-akhar amma dayan falau basastuhu da na yada shi qutiya hadha al-bul'um da an katse wannan makoshin abu hurairata Allah ya kara masa yarda daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi fice wajen yaɗa gadon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wa duniya abu hurairata shine wanda yake hafizus sahaba da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hadda ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da kowane ɗaya daga cikin sahabbai sunan shi Abdurrahman ibn Sakhr mutumin Yaman ne daga kabilar Daus ɗaya ce daga cikin manya-manyan kabilu na Yaman kabila ce mai daraja mai matsayi mai ɗaukaka a cikin ƙasar yaman shi daga wannan gari ya zo ya aboci annabi sallallahu alaihi wasallama ya shahara da alkunyarsa abu huraira an yi saɓani wajen sunansa akwai maganganu daban-daban na malamai da suka yi wajen tantance sunansa a al'imamun nawawi a cikin littafinsa tahzibul asma'i wal athar tahzibul asma'i wal lughat ya kawo kwatankwacin kauli talatin da wani abu talatin da uku ko da hudu wajen sunan abu huraira saminul halabi shi ya kawo sama da haka ma ya kawo wajen arba'in da kai to amma dukkanin waɗannan saɓaɓɓani da aka samu na sunayensa ibnu hajar yana cewa ana dunkule su za su koma zuwa ga ƙauli guda uku wato ko dai a sunan shi abdulrahman ko kuma sunan shi waimir ko kuma sunan shi abdullahi ɗaya daga cikin sunayen da guda uku su ne aka za a iya mayar da sauran saɓanin gaba ɗaya su ne suka fi ƙarfi ko waimir ko abdulrahman ko abdullah ya musulunta bayan ufail ibn amr ad-dausi wani daga cikin yan kabilarsu ya zo ya musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga kabilarsa kabilar daus ya kirawo ta zuwa ga musulunci a lokacin suka miƙa wuya suka musulunta suka zo madina su su wajen saba'in ko tamanin daga cikinsu har da abu huraira abu huraira ya yi hijira zuwa madina shekara ta bakwai ya riske annabi sallallahu alaihi wasallama a khaibar ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallama har Allah maɗaukakin sarki ya karbi ran annabinsa sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ci gaba da zama har zuwa shekara ta hamsin da takwas bisa ƙauli mafi rinjaye a cikin maganganun da aka yi na rasuwarsa shekarar rasuwarsa wasu su ce da takwas hamsin da takwas wasu su ce da tara wasu su ce sittin wasu su ce sittin da ɗaya to amma dai magana mafi ƙarfi mafi inganci abu huraira ta Allah kara masa yarda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 58 wanda ita ce magana da mafi yawanci malamai suka ambata abu hurairah kamar yadda za ku gane a cikin waɗannan hadisai da muka karanta ya samu wata alfarma da martaba daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi masa na cewa Allah ya bashi hadda Allah ya sanya masa san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciya ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a majalisan da yake yi koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna majalisi to za a samu abu hurairata a wannan guri in annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita kasuwa ya bi bayan shi in ya fita ya kai ziyara ga wani mara lafiya abu huraira yana tare da shi abu huraira ya zama mutum ne mai yawan tambaya mutum ne sa'ulun mai yawan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da bai gane ba duk abin da ya rikice masa baya shiru da bakinsa sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matsanancin kwaɗayin ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama har shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fahimci haka tattare da shi kamar yadda muka karanta a cikin wannan littafi a can baya hadisin da shi Imam bukhari da waninsa suka ruwaito cewa Abu Huraira yana cewa qultu ya rasulallahi man as'adu nasi bi shafa'atika yawm al ya ma'aikin Allah ranar gobe kiyama wane ne zai fi samun dacewa da ci nasara ya ribaci ceton tanka da gobe kiyama manzo Allah ya buɗe baki ya ce laqad zanantu ya Abu Huraira Allah yas'alani an hadha hadisi ahadun awwala minka daman abin da na yi tsammani babu wani wanda zai riga ka tambaya ta wannan hadisi lima ra'aitu min hirsika alal hadisi saboda yadda na ga tsananin kwaɗayinka na ka ji hadisi yana daga cikin kwaɗayin abu huraira kamar yadda malamai suka faɗa har yakan ma je ya ji hadisi daga wani wanda shi ya fi shi yawan hadisin to idan ya ji hadisi ya kubuce masa to yakan karɓi hadisin daga wanda yake aƙallu minhu riwaya wannan shi yake nuna kwaɗayin mutum ga ilimi a ce bai tsaya ma akan wanda yake sama da shi ba a'a zai karba gurin wanda yake daidai da shi zai karba gurin ma wanda yake na ƙasa da shi ilimi duk inda ya samu karɓarsa ake ba a eh, abin da kyamarsa ta ko ina yanzu wannan kuma ita ce alamar da take nuna cewa mutum da gaske mai neman ilimi ne haka abubakar ibnu ibnu yake faɗa cewa yana daga cikin kwaɗayin abu hurairata akan ilimi yakan ruwaya ma daga wanda yake mafi karancin hadisi daga gare shi saboda kwaɗayinsa bisa ga ilimi har ma ya yi ruwaya daga sahal ibnu sa'ad sa'idi duk da cewa ya fi sahal ibnu sa'ad sa'idi hadisai nesa ba kusa ba waɗannan hadisai da muka karantawa suna nuna mana haddar abu hurairata ɗaya ne daga cikin mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam haddar sa mu'ujiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da kuka gani dai a wannan hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya bude ainihin burga abin nan gwadansa ya shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da hannunsa kamar ya kamfato wani abu yana zubawa cikin wannan gwado sannan ya ce ɗauki gadon abin nan mayar da shi ƙirjinka sashi a kan abu hurairar ta yi wannan daga ran nan bai kuma manta wani magana da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira zamansa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zama ne da ya yi na kwaɗayin ilimi na ya ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara ilimi ba zama ne da ya yi na ya tara dukiya ba dukiya ba ta gabansa shi ya sa ma abu lu'aib ya rawaito a cikin littafin hilyatul auliya da kuma kyakkyawan sanadi daga sa'id ibn shi kuma daga abu hurairata Allah kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abu ta wata rana ya ce ya abu hurairah ala tasaluni min hadhihi al-ghanaib mimma yas'alni ashabuk kai ban taba gan ka zo ka tambaye ni in baka wani abu daga cikin waɗannan wannan dukiya ta ganima ba kamar yadda abokanka suke yi to bai taba ga Abu Huraira ya kwankwasa gida ya ce ganiman nan da aka kawo da Allah yana da irin bukata a san masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taba ga kai haka ba shine sai Abu Huraira ya ce as'aluka an tu'allimani mimma 'allamaka Allah ni abinda nake roƙonka ka sanar da ni daga cikin abinda Allah ya sanar da kai ka sanar da ni daga cikin wato ilimi shi da ya hada abu hurairata da manzo sallallahu alaihi wasallama ba tarin dukiya ba ba tara dukiya ba shi yasa ya rayu cikin talauci yana kwana a ainihin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da waɗannan mutane masu talauci da aka sani da ashabu suffa a nan yake kwana tare da su idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da abinci a gidansa ya musu tayi su zo su ci idan ba a samu ba to ya haƙura haka yake yi wani lokaci ma kamar yadda yake faɗa yake cewa wani lokaci ma akan tsince shi wato yunwa ta make shi ya faɗi tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi da mimbarinsa da masallacinsa har ma wasu su yi tsammanin ko ainihin farfadiya ce ko hauka ne amma kuma ba hauka bane kamar yadda yake cewa ma bi illal jo ba komai ne ya make ni ba na faɗi kasa face yunwa wani lokaci ya ɗauki dutse ya dinga ɗaurawa a cikinsa saboda tsananin yunwa da yadda cikin yake juyawa babu komai a ciki haka yayi ta zama in an samu ya sha in ba a samu ba ya haƙura domin ya samu hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to shine anan a wannan hadisi yake nuna mana wato lokacin da wasu ke cewa abu hurairata kana yawan kawo hadisai sama da sauran sahabbai to sauran sahabbai ba mu ji suna faɗar hadisai kamar yadda kai kake faɗa ba me ya jawo haka Shi shine yake cewa suna cewa ya nasa ya kuluna mutane na cewa aksara abu hurairata abu hurairata yana yawan kawo hadisi ya yawaita shi ne ya gaya musu ya ce walaula ayata da fi kitabillah wadan ayoyin nan guda biyu ba da cikin suratul baqara da Allah ya yi gargadi ya razanar da dukkan wani wanda zai ɓoye ilimi to da ba za ku ji ko hadisi ɗaya daga bakina ba to ina sanar da waɗannan hadisai ne kuma ina yawan karantawa jama'a domin in wato in fitar da kaina in kubutar da kaina daga wannan la'ana ta ubangiji da yace zai yi wa duk wani wanda ya koya ilimi ina kokarin kubutar da kaina ne ce to amma kada ku yi mamaki ku ji cewa ina da hadisi sama da yadda da dama daga cikin muhajiru da suke da shi ko da dama daga cikin al'ansar suke da shi yake cewa inna na min al-muhajirin kana yashghaluhum as-safaq kana yashghaluhum as-safq bil aswaq shi ƴan uwanmu da suke mutanen makka waɗanda suka yi hijira zuwa madina kulla yarjejeniya ta kasuwanci ciniki saye da sayarwa ya shagaltar da su a kasuwa mun san mutanen makka da suka yi hijira harkar kasuwanci suka shiga don su ba in gari bane ba su da gonaki don haka da suke da shi sai su tafi kasuwa su saye su sayar shi yasa suka shahara da harkar kasuwanci su kuma mutanen al'ansar mutanen madina su kuma tun da 'yan gari ne suna da gonaki abinda suka fi shahara da shi harkar noma to shi yasa ya ce almuhajirin mutanen makka kana ya shagaluhum safqu bil Aswak. to kulla yarjejeniya ta ciniki wajen saye ko sayarwa wannan ya shagaltar da su a kasuwanni wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghaluhum al-amalu a amwalihim su kuma ƴan uwanmu waɗanda suke daga cikin mutanen Madina al'amalu aiki fi amwalihim amwalihim ana yana nufin gonakinsu wato aiki a gonakinsu wato noman gonakinsu wannan shine yake shagaltar da su ya zama na lokacin da za su tafi waɗancan za su tafi kasuwa waɗannan kuma za su tafi gonakinsu ni kuma ina tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ko a gidansa ko a tafiye-tafiyensa wa inna aba hurairata yake cewa shi kuma abu huraira yana magana da kansa ce shi kuma abu huraira kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallama li shiba'i batnihi ay muqtani'an bi shiba'i batnihi yana mai wadatuwa abin ta dauke ko wadatuwa da abin da ya samu wanda zai cika masa ciki wato baya neman ƙari sama da abin da zai ce koshi in ya samu ya ci in bai samu ba ya haƙura wato zamansa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zama ne ne tara dukiya ba duk da gashi ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ganima da dukiyar sadaka amma bai taba cewa ya rasulullahi a mun daga cikin wannan ganima ba abinda kawai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya shafi ilimi har manzo Allah shi kansa ya fahimci haka Ke ban taba ganin mai kwaɗayin hadisi kamar ka ba kuma ni tunda nake baka taba roƙo na wani abu na ganima ba kamar yadda ƴan uwanka suke roƙo na saboda haka ya annabi sallallahu alaihi wasallam li shibai wannan lamun din a a wani guri ta zo ala shibai batni maimakon li ala malamai suka fassara ta da matsayin hal ma'ana muqtani'an bi shibai batni ina mai wadatuwa da abin da na kai ciki na ba na buƙatar tarawa ba na buƙatar in fi kowa kuɗi wa yahduru ma la yahdurun yana halartar majalisin da su ba sa halarta lokacin da su suka tafi ta kasuwa ni ina nan wa yahfazu ma la yahfazun yana haddace abin da ba sa haddacewa saboda shi ya samu wato ainihin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan kwanya din ta ya rike duk abin da zai je daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo hadisin gaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya shimfiɗa gwadansa lokacin da ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana ji baya rikewa yana ji ba yana mantawa saboda yawan abin da yake ji dole ya manta wasu koyaushe yana zaune koyaushe aka zo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa ko wani abu ya gitto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shi yana zaune duk ake yin waɗannan abubuwa ba wani abu ne da zai ji jefi jefi jefi bare a ce ya ji yau don haka abu ɗaya ya ji yau gobe wataƙila ba zai ji ba wannan da ya ji yau ya ta nana tashi sai kuma ranar da ya sake sauraro a'a wannan abu ne da yake jin shi ko da yaushe kullun yana zaune kullun da shi ake fita a shiga saboda haka lallai zai iya jin wani abu ya rike wani kuma ya manta to shine ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da yake ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shimfida gwadansa ya shimfida fagarafa biyadaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamfata da hannunsa ya yi kamfata da hannunsa wato ishara zuwa ga kamar an ebo wani abu haka an zuba a cikin gwadon sun makala sai ya cewa abu huraira don maho ɗauki wannan gwadon ka ɗora a kan ƙirjinka ka rungume shi a ƙirjinka fada mamtuhu sai na rungume shi fa ma na situ shay'an ba'dahu tun daga ran nan ban ƙara manta wani abu ba wannan shi ne abu huraira kamar yadda wannan hadisai suka yi bayanin kansa kuma shi ya fi kowa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yaɗa su imam bukhari yana cewa malamai 800 sun ɗauki ilimi daga bakin abu huraira 800 min ahli ilm rawa an abi huraira su su 800 duk sun ɗauki ilimi daga abu huraira abinda baƙi ibn makhlad al-imam baqi ibn makhlad ya rubuta a cikin littafinsa al-musnad ko gabatarwar littafinsa al-musnad wanda al-imam abu muhammad ibn hazm ya tattara a risalarsa na hadisan abu hurairata da aka ruwaito ya ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallama dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu babu wani sahabi da aka ruwaito hadisai masu wannan adadi daga wajen in ba abu huraira ba dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu don haka abu huraira ya yada iliminsa da dama ya yada iliminsa da dama zaka cewa ya rasu wato shekara hijira tana ainihin hamsin da takwas wato ya wajen shi tun daga lokacin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta bakwai bayan hijira manzalla sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar duniya bayan shekara uku da haɗuwarsu ko to kaga shekara nawa yayi yana karantarwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya eh a'a ga kumanta hamsin da takwas bayan hijira arba'in ne da wani abu ko? ai bai kai da zai ta kai da takwas arba'in da takwas na shekara arba'in da takwas cire goma kawai za ka yi shekara arba'in da takwas sai yana karantarwa kaga za a kwashi hadisai daga wajensa ba kaɗan ba an ce malamai wajen ɗari takwas duk sun ji hadisai daga bakin abu hurairata a shi kaga dole iliminsa ya yaɗu sama da sauran saura daga cikin manyan manyan sahabbai daga waɗanda suka bar duniya da wurwuri ba su yi tsawon rai ba irin yadda abu huraira ya yi sai kuma waɗanda suke sun shagalu da harkan mulki kamar sai na abubakar sai umar sai na abubakar na farko da ya bar duniya da wuri yaushe ya rasu hijira tana da goma sha biyu shekara biyu kawai yayi sai da umar ya rasu shekarar hijira tana da ishirin da ishirin da uku ya bar duniya saboda haka kaga waɗannan manya-manyan sahabbai ba su kai daɗewar abu hurara a raye ba shi ya kai har shekara hijira tana hamsin da takwas wasu ma malaman suna kai ta har sittin har sittin da ɗaya haka ya wanzu wato bayan su lokaci mai tsawo saboda kaga ilimin sa zai yadu sama da wanda ya mutu da wuri yaushe wanda ya wato bai jima ba da da fara yada ilimin sa ya rasu ilimin sa baya yawa a doron kasa sama da wanda Allah ya bashi tsawon rai zai dade yana ta karantarwa zai dade yana ta karantarwa musamman Abu Huraira kaga abin da yake nuna yana jin tsoron wasu ayoyi guda biyu a cikin Alkur'ani kasu su shafe shi shi yasa kaga koyaushe karantarwa zai don haka hadisansa suka fi na kowa yawa akwai hadisi a cikin sahih bukhari kitabul ilm ina jin mun wuce shi mun wuce shi a wajen kitabatul ilm inda yake cewa babu wani cikin sahabbai da ya fi da yawan hadisi illa ma kana min abdullah ibn amr fa innahu yaktub wala aktub sai abin da ya kasance na daga abdullahi dan amr shi yana rubuta ni ba na rubuta anan malamai suka ce wannan abin da yake nunawa ko dai ka ɗauka istisna munqati ne ko ka ɗauka muttasil ne saboda sanin kowa ne hadisan abu huraira sun dindinka na abdullahi dan amr sun dindinka su yawa to amma kuma gashi ana yana nuna kamar abdullahi dan amr ya fi shi yawan hadisi shi ne malamai suka ce ko dai zama zama togaciyar da ya illa ma kana wannan istisna ne munqati wato lakin kana abdullahi bin kana abdullahi bin amr yaktubu yaktubu wala aktub wato can ya bada labarin cewa ba wanda ya fi kai shi yawan hadisi amma ba rubuta yake ba sai dai shi kuma abdullahi dan amr yana rubutawa to kaga ba alaka tsakanin maganarsa yana rubutawa da maganarsa cewa kowa ya fi kowa yawan hadisi ne wannan ma'anar al-istisna ya zama al-munqati in ka ce al-muttasil ne to zaka iya cewa da farko tsammanin sa ya fi shi yawan hadisi shi yasa ya faɗa don ya ga shi yana rubutawa shi kuma baya rubuta dole wanda yake ya rubuta abubuwa ka cewa kai ya fi ka kai da kawai a kwakwalwa kake rikewa daga baya kuma ta bayyana cewa ba haka bane haka shi ya bada labarin abin da yayi tsammani daga baya kuma aka fahimci cewa ba haka din bane ko kuma ya kasance a gurin Abdullahi dan Amr din akwai hadisan da yawa to amma bai samu dama irin wacce Abu Huraira ya samu ba ta yada hadisai sai yawancin rayuwar Abdullahi dan Amr ya yi ta ne a masar ko a ta'if wannan kuma garuruwa ne a wancan lokacin ba sa daga cikin garuruwan da ake tafiya neman ilimi can an fi tafiya neman ilimi madina sama da ko'ina abu huraira kuma a nan ya rayu a kowa ya tashi neman ilimin musulunci madina yake tafiya a wancan lokacin ba a tafiya masar ballanta na aje ta'ifa shi kuma yawancin rayuwarsa a nan ya kare kaga iliminsa ba zai yadu ba kamar yadda na abu ta zai yadu don haka sai a ga tarin na abu huraira sama da na abdullahi dan amr sai kuma wani ihtimali da malamai suke cewa kasancewar abdullahi dan amr zamansa a masar ya samu irin littattafai na na na yahudawa malaman yahuda da na nasara wanda ya yi dakonsu ya zo da su ta'ifa wannan watakila ta sa wasu malamai suka guji ruwaya daga wajensa don kada wani lokaci surji wani abu daga cikin ruwayar isra'iliyat kuma su kasa tantancewa da wanda yake ruwaya ce ta hadisi saboda ko an ɗau lokaci an ɗan juma ba su kasa bambance wanne ne isra'iliya ɗin wanne ne kuma hadisin na gaske saboda haka sai suka ma bar shi wannan ihtimal ne da hafiz ibnu hajar ya faɗa wanda yana da rauni saboda haka a cikin sahabbai kakaf babu wanda ya kai abu huraira haddar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abu salih samman abu salih da kawan ɗaya daga cikin almajiransa mutumin madina ne yake cewa kana abu huraira min a kana abu huraira ahfazu ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw min ahfazi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakkab babu wanda ya kai abu huraira haddar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam الشافعي إمام الشافعي ينجو أبو هريرة أحفظ من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم fi dahrihi to a zamanin sa babu wanda ya kai shi yawan ruwayar hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka imamu shafi'i yake faɗa don haka malamai da dama sun fito karara sun yi bayanin cewa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai abu huraira yawan hadisai daga annabi sallallahu ta'ala alaihi eh, sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ganin haka irin yadda ya kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawa wannan ya sanya makiya addinin musulunci suka sako shi gaba domin a yadda suka fahimta rusa abu hurairata radiyallahu anhu da kayar da shi da lalata lamarinsa da tuhumarsa da tuhunce-tuhunce na ƙarya da zubar masa da mutunci da adalci a idan jama'a wannan zai sa wani babban bango na addinin musulunci ko na ilimin addinin musulunci ya rushe domin da zarar aka soke abu huraira to dukkan abin nan da ya dakonsa na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zube da zarar aka tuhume shi aka ce da shi makaryaci ne to kenan abin da duk zai ruwaito ba za a karba ba da ka'idar ilimi musamman ilimin ruwaya wanda duk aka tuhume shi da ƙarya to har abada kuma za a ƙara karɓar wani abu daga wajensa kaga idan suka tuhumi abu huraira da tuhunce tuhunce da yawa kuma aka gaskata su a cikin wannan tuhuma to kaga wannan hadisai da ya ruwaito masu ɗimbin yawa shikenan sun bi iska babu wanda zai ƙara sauraron an abi hurairata har ya yi aiki da abin da ya faɗa to za ka ga da yawa daga cikin marubuta yahudawa sun yi rubuce-rubuce na ɓacin abu huraira da sukansa da tuhumarsa da karerai iri-iri akwai wani marubuci da ake kira Goldzer mutumin Jamani ne amma bai hudar Jamani ya yi rubutu akan Abu Huraira ya tuhume shi da tuhunce-tuhunce daban-daban akwai wani da ake kira Sibinja shi ma haka ya irin wannan tuhunce-tuhunce shi ma ya yi rubutu shi ma irin yanci ranar addini ne makiya Allah akwai wani da ake kira a ah, Mon Kramer shi ma haka yayi irin rubuce-rubuce yana ta tuhumar abu huraira da abubuwa na karya iri-iri to sanda aka samu wasu waɗanda suke sanye da riga ta musulunci suke nuna su ma musulmi ne wataƙila ma ana ɗaukan su malamai ne wataƙila ma suna da matsayi a ƙasashensu suka yi rubuce-rubuce suka aro waɗancan maganganu na yahudawa na su golzer amma suka sa musu riga ta musulmi suka shiga yada su a cikin musulmi akwai marubucin nan ahmad amin wanda ya rubuta littattafai da yawa kamar fajrul islam duhal islam zuhrul islam wannan marubuci a cikin littafin fajrul islam akwai inda ya magana kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuhumi abu huraira da tuhunce-tuhunce daban-daban ya ce na farko abu huraira nan a ma ba su yarda da shi ba aisha da abdullahi dan abbas sun sha karyata shi ya faɗi magana su ce karya yake sannan suna tuhumar shi da yawan kawo hadisan da ba annabi ne ya faɗa ba shi da kansa ya san haka har ma yana kare kansa yana ishara zuwa ga wannan hadisin da muka karanta cewa suna tuhumarsa da yawai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karerai shi da kansa yana kokarin kare kansa sannan kuma mutum ne wanda yake yana tare da banu umayyata don haka yana kirkiro musu hadisai na ƙarya wanda ba na gaskiya ba don kawai ya samu wani abin duniya a wajensu ya yi tuhumcin daban-daban wani da ake kira abu rayya mahmud abu rayya shi ma mutumin masar ne wancan na farko shi ma mutumin masar abu rayya shi ma mutumin masar ne ya fito ya rubuta wani littafi sunan shi azuwa ala sunnatul muhammadiyya Wato bayani akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma addifa anil hadith kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan littafin kenan kaji ƙarya to shi ma ya ware fasali guda sunan shi abu hurairata sunan fasalin kenan ya ci mutuncin abu huraira irin cin mutuncin da su waɗancan yahuda ba su ba abinda abu rayya ya rubuta a cikin littafin sa adwa ala sunnal muhammadiyya na zagin abu huraira da cin mutuncinsa da yi masa kazafi su golzayar ba su rubuta wannan ba domin irin maganganun da ya faɗa na cewa shi abu huraira din nan tun daga sunansa ma aka fara sabani an kasa gane sunan da iyayensa suka sa masa da da babansa sannan abu huraira ta din nan ba a san tarihin shi ba ma cikakke a jahiliya me yake yi me baya yi ba a san ma asalin tasowarsa ba yace kuma da yawo hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yunwa ce da talauci suka koro shi daga yamma don haka duk inda ya zauna yana magana akan cewa shi fa ya zauna tare da manzo Allah ne dan ya ci yana cewa kuntu alzamuhu ala shib'i batni dan ina zama da manzo Allah ne dan in koshi ce saboda haka Abu Huraira din nan talauci ne ya fito da shi daga garin su ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ce sha sannan kuma makaryaci ne sahabbai ba su yarda da shi ba shi yasa koyaushe yake kare kansa idan sun ce kana yawaita hadisai da mu ba mu sani ba sai ya dinga kare kansa ya faɗi ƙarerai iri-iri wasu ma ƙarerayen da ya ke faɗa da wani sukan da ya faɗa su kansu iyayen gidansa ba su faɗa ba to ba komai yasa suke wannan ba illa buƙatar su ga cewa wannan a bawan Allah wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai shi kasa don sun san cewa yana ɗauke da wato rasidi ba kankani ba na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya haddace na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi take aiki da shi abu ne mai yawan gaske idan har suka rushe shi to sun rushe duk abin da yake dauke da shi kuma kaga sun yi wa musulunci illa sun yi wa musulunci illa duk hadisan da suke cikin bukhari da muslim da littafan sunan abu dawud tirmidhi da sa'i ibnu maja da littafan masanid uh, musnad imamu ahmad musnad abi ya'la musnad uh, at-tayalisi sauran littattafai manya-manya na sunna duk abin da yake cikin na hadisan abu huraira sun soke shi in ɗaya ya samu illa a cikin sanadi musamman illa da take ta ƙaryatawa to be shi da ƙarya to wannan abin da ya ruwaito gaba ɗaya ba za a ƙara waiwayarsa ba haka doka take a ilimin hadisi in dai an ce mutum ƙarya yake to duk abin da ya ruwaito ba za a ƙara waiwayar wannan ba sai dai in akwai wata hanyar a ji shi ta wata hanyar amma ba ta bakinsa ba in ka ɗauki musnad imamu ahmad za ka samu hadisa abu huraira su suka fi na kowa yawa a ciki to wannan ka san mai tsoka gaba ɗaya da wannan da'awa ta cewa makaryaci ne an rushe shi shi yasa sai suka ba da ƙarfi a kan wannan ake tuhumarsa da abin da bai kai a tuhume shi da shi ba a zo a ce ba a san ana saɓani akan sunansa sahabi nawa ne aka yi saɓani akan sunansa abu huraira ne kawai aka yi saɓani akan sunansa shikenan da ayi sabani akan sunan Abu Huraira shikenan wanda ya zama ya zama abin da za a aibanta Abu Huraira da shi shi yace ayi sabani tun nawa ne zaka ga wato saboda wani lakabi da ya yi rinjaye a kansa ba a rike sunansa ba an fi saninsa da wannan lakabin abu huraira an fi saninsa da wannan lakabin na na abu huraira saboda wata yar mage yake da yake yawo da ita yana dora ta akan bishiya da daddare da rana kuma ya dauko ta haka yana bata abinci shine mutane suke ce masa Abu Huraira Huraira ya karama yar magi karama tace Huraira tasgir ne na Hirra saboda haka suka bashi wannan lakabin haka sai aka mamanta sunansa to shikenan kuma sai sai shi ya tutu me me me zunubin sa shi an me zunubin sa shi yace jama'a ku manta suna to sannan kuma aqwal din da aka yi ta faɗa din da ibnu hajar ya ce gaba ɗaya wasu tashifi ne ma ake samu in ka bayar da su za su koma kauli uku su ne kaulin da suke masu inganci abu huraira ya zo da suna abdul shams manzala shi ya canza masa sunansa zuwa bayan ya musulunta zuwa abdurrahman to shi da ake sabani abdurrahman ya sa masa ko a abdullahi ya sa masa ko uwaimir ya sa masa domin za ga abu huraira ya fi rinjaye ko shi kansa manzala abu huraira yake cewa ba yanzu muka karanta ba a cikin hadisi ya ce ya aba huraira shi ma za Allah haka yake kira shi duk da shi canza masa wancan sunan to amma lakabin ya riga ya bi shi shi ma in zai kira kansa cewa yake abu huraira inna aba huraira kamar yadda zuwa karanta haka yau da gobe sai ka ga cewa an manta sunan na asali musamman ma ba sunan shi ne na yanka ba daga baya aka canza masa sunan to me laifinsa kuma da zai zama abincin fuska har a ce ba mutumin arziki bane saboda ayi yi sabani a cikin sunansa sannan a zo a ce wai wai ba a san tarihin sa a jahiliya ba to sharadi ne sai an san tarihin sa a jahiliya dan fa ba wani abin kirki ne a ciki ba me ya amfanin sai an san tarihin Abu Huraira a jahiliya sannan zai zama mutumin kirki ai halibi ba abin da ya wuce ba sa san ba tuna shi abin da suka yi shi a lokacin Allah bai shiryar da su ba ba san fahimci musulunci ba ba sa ba san tuna shi to me dan ba san na Abu Huraira sahabbai nawa ne ba san tarihin su a jahiliya ba suna da tili sai abu huraira kawai za a waro kaga ashe a ɗauko shi a jefe shi da wannan akwai wata manufa a ƙarƙashi don mai sauran sahabban duk ba a jefe su ba sai shi kadai sana ce yana da talauci yaushe talauci ta zama abin abin nan wanda ai magana ce ta arna makiya Allah da kullun suke jefa mutanen kwarai da ita wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin ai muna ganin waɗanda suke bin ka ya annabi nu ai duk muna ganin su su ne kaskantattun cikin mu talakawa cikin mu saboda haka wannan magana ce ba magana ce ta ta wanda suke kokarin kare hadisan manzo Allah ko suke kokarin kare addini ba masu fada da addini su suke irin wannan magana tun zamanin annabi nuhu kaga abin da suke gaba sa ana wa ma ana bi ladina am ni ba zan kori waɗannan mu'minan ba dan kawai kuna ganin cewa cewa talakawa ne to sai sai in kore su haka lokacin da annabi ya bayyana su ma kafiran maka ba suke sai an kore sai an kore waɗannan fukara din ba sannan su musulunta Allah ya hana shi cewa la taqrudu allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay fatadrudahu fatakuna min adh-dhalimin Allah ya hana shi kada ka kuskura ka kore su to me laifin Abu Hurairah dan Allah ya shi talaka sahabi nawa ne talaka ba suna nan tili ba cikin sahabbai to me yasa aka tsamo abu hurera ake jifa shi wai talauci wai ya zo wai wai yunwa ce ta kawo shi kuma abu hurera din dan kabilar daus ne kabilar daus babban kabila ce a yaman kabila ce mai matsayi mai makana sa sai ta kasa ciyar da shi abin da zai ci ta kasa bashi abin da zai sha sai ya zo madina dan ya zauna gurin manzo Allah ya ce ya sha ya kasa samun na ci da sha su kansu ai ba su iya tuhumar sa da cewa ya zo dan ya tara dukiya bane da cewa suka ya zo dan ya gina kansa ya zama mai kuɗi kila a ce a can ba zai zama mai kuɗin ba amma sai suka ce ya zo dan ya ci ya sha to ba zai kasa da can kafin ya musulunta me yake ci me yake sha ko baya cin komai ba shan komai sai yanzu ne zai zo ya ce ya sha kuma cewa akai fadar manzo Allah kabaki ake kawo iri iri na abinci kaji da zabi da da ƴaƴan tattabaru bare a ce kayan dadin da yake fadar manzo Allah ya fi na ko ina ai ba kamar wani lokaci madara ake kawowa tsoron ruwan madara ake cewa gashi a kawo ita ce za a sha kuna tuna hadisin da annabi ya kawo madara har ya bashi ya ce sha yana tsaye zai sha annabi ya ce ya ce ya ce tsuguna kana son wannan magen ku sha tare ya ce a ce to in ka sha a tsaye wanda yake ya fi ta sharri shine shaidan tare kuka sha lokaci madara zai sha wani lokaci ma zai zama babu ba shi ce har yana faduwa ba saboda saboda yunwa wannan ma suka suka suka tuhume shi da wannan wai mahaukaci ne haka Abu ya ce wallahi balarabe ne kuma sunan shi Mahmud ce ai mahaukaci ne shi da kansa yana yana farfadiya ta hauka shi kuma yana faɗar dalilin faduwar ce wa ma bi illa aljo shi da kansa yunwa ce yunwa to wanda yunwa take kayar da shi ya faɗi a ce kuma wai ya zo cin abinci ne abinci ya kawo shi saboda haka suka yi ta masa karere abu huraira na lokacin da ya zo musulunta ya baro yaman tare da wani bawansa bawan ya gudu wani khadiminsa ya gudu abu huraira ya zo ya musulunta bayan musulunta can sai sai aka gabawa bawan ce ai ga ba Abu Huraira aka dawo masa da shi yace je kada yan takafi sabilillah duniya yake so ba ya samu wanda zai zai zai kai kasuwa ba kuma ba zai aje shi masa aiki ba sai kai shi kasuwa ba zai samu wani abu ya sa cikin ba yace je kana yan takafi sabilillah saboda haka tarihin Abu Huraira za ga mutum ne wanda duk aka yarda da shi lokacin da sayyidina Umar ya rada shi wali a Bahrain bayan dawowarsa sai ya zo da kuɗi umar sai ya shiga bincike ya aka ka tara kuɗi na san ka kai talaka ya aka ka samu kuɗi Ta ce a bincika kyaututtuka ne da ake bani da kuma kasuwanci da nake yi sanda ya auri wata mata sunanta busra mai kuɗi ce ta ce ita sai abu huraira ko rijiya <laughs> saboda haka ya kara samun jari lokacin da ya zo madina umar ya ganshi da kuɗi shi kuma ya san abu huraira da yadda yake huraira ya ce ai bincike aka bincika ba abinda aka samu abu huraira ya yi da cuta umar ya ce to zo in mai da ka yi ce ba zan koma ba ba zan kara yin aikin da zai sa a tobe ni ba abu huraira yadda abu nu'am ya kawo a cikin hilya da kyakkyawan sanadi su uku haka suke kasa da ransu gida uku da shi da matarsa da hadiminsa wanda ya tashi ya sallah na sulusi idan ya iya tada mai bi masa shi ma wanda iya ya yi kwanta ya bacci ya tada mai bi masa haka suke kasa da ransu ko da yaushe suna tana kiyamul layli wani zo ce ai ba Allah a su neman duniya da ya kawo su gaban annabi sallallahu alaihi wasallama don haka sun yi ta yi masa ƙarya kuma sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi masa ƙarya sahabbai suka kyale su sai sai na umar wanda aka sani da tsanani ya zai ya kyale abu hurairah da ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ai ba za ta yi ba abin da suke faɗa da cewa abdullahi dan abbas ko aisha sun ƙaryata su duk ƙarya ne ba gashi inda abu inda aisha ta ƙaryata abu hurairah ko ta kira shi makaryaci ko ko sayyidina abdullahi dan abbas ya ƙaryata shi ba inda zaka samu wannan sai a littattafai da shi'a wanda daman su ba san abu huraira din suke ba banda abu huraira duk ma sahabban ba san su suke ba to shi wannan Muhammad Abu Rayya ya tashi kwashe-kwashensa duk a cikin irin waɗannan littafin ya dinga kwasowa ba za ka samu ya ɗauko abubuwa daga littafin Bukhari da Muslim na Bukhari da Muslim din sai ya karyata sai kuma ya ɗauko daga cikin sharhu Nahjul Balaga na Ibn Abil Hadid ka karyata bukhari da muslim ka dauko nahjul balaga kuma ko sharhu nahjul balaga da ibnu abdul ka ce wannan shine abin da aka yi ittifaki a kansa kowa ya imani da shi waye imani waye ku kun san ma nahjul balaga to da irin waɗannan karerai yayi ta zazzagin abu hurairata a cikin littafinsa ko ba komai bane riga ce ta mustashriqun ya saka riga ce ta wancan orientalist ita ce ya saka ya ma fi su zakewa to saboda haka duk wanda zaka ji ya fito yana irin waɗannan maganganu maganganun waɗancan iyayen gidajen gidansa yake yake maimaitawa maganganun su Golzair ne yake sake maimaita su abin da yake faɗa ɗaha Hussein wani hatsabibin makaho ne da aka yi a ƙasar Masar hatsabibi kan tantirin gaske ina jin Masar ba taɓa samun tantiri iri shi ba musamman a zamaninsa shi kansa wanda littafin na na na na aburayya shi ya yayi gabatarwa an sa taqdim nasirul haqqi wal fikri wal ilmi al alim al allama dr ta husain wai mai taimakon gaskiya mai taimakon ilimi da tunani mai kyau malami bijimi shakundum na Hussein to da sai yana tare da aburayya aburayya ɗin duk ya ta manyan malamai manyan malamai na duniya da suka rungumi abu huraira suka yi imani da abin da yake faɗa suka gaskata shi ya karyata su shi ya gano abin da basu gano ba ya gano hakikanin abu huraira ashe makaryaci ne mugu ne wanda su waɗancan malamai basu gano ba shi kuma wannan bai wannan maganar fa shi mahmud abu rayya ba wani malami bane ya shiga azhar jami'ul azhar ko jami'atul azhar ya kasa cin jaraba aka kore shi ya zo ya je gidan jarida aka ɗauke shi aiki irin an buga jarida yana ɗan gyaran ibla'i inda za a sa wau aka manta aka sa ra ya gyara inda za a sa ƙala aka sa fala ya gyara wannan aikin aka ɗauke shi yana yi tasih na na akhfa ibla'iyya daga nan kawai shaidan din sai yana masa hudu ba yaya zai ya zama wani abu sai kawai aka ce aka ah, samu wani babban mutum da aka yi imani da shi kai ka rushe shi shi shine khalif tu'raf ba kana so ka zama wani abu to duba wani abu babba da kowa yarda da shi duk duniya tun kafa wata an yarda da abu kai ka sa gatarin ka rushe shi ce kai san baka yarda ba to daga nan kowa zai san ka shi kenan sai kaga kayi abokai sai kaga ana girmama ka shi da ya dau alkalami ya shiga wannan rubuce-rubuce ya rubuta wannan littafi su ɗa Hussein suka karɓi abin hannu bibi suka yi murna an ci mutuncin Abu Huraira a ciki an ci mutuncin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki domin abin da yake nuna hadisan manzo Allah din nan a daina ɗauka dukkanin su addini ne suka kasa hadisan manzo Allah wai akwai dinun am akwai dinun khas akwai addini wanda kowa da kowa yake buƙatar ya yi aiki da shi a kowane zamani a kowane gari ce kamar hadisan da suke magana akan sallah azumi zakka gaskiya amana wannan ya shafi kowa da kowa akwai addin khas hadisai ne suna magana akan wasu hukunce hukunce amma ba lalle sun shafe mu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu larabawa da irin yanayin da suke rayuwa a ciki mutane ne da suka taso a cikin yanayi na jahilci ga rayuwa ta dawa ga waye ya bi su a hankali ya gaya musu wasu hukunce-hukunce ba lallai bane bayan yanzu duniya an waye an kai ga wani mataki mai zurfi na ilimi na zamani an gano wutar lantarki an gano jirgin sama ana iya zuwa duniyar wata an gano hanyoyin intanet kuma ka zo ka ce za ka ɗauko abin da aka shimfiɗa wa larabawa a jeji ka ce shi za ka yada shi cikin jama'a wannan dinun khas ne nasu ne can mu za mu dole ne mu tsaya mu kuma dubi daidai abin da yake zai tafi tare da wannan yanayin da muke ciki haka ya rubuta cikin littafin sa adwa ala sunnal muhammadiyya to sunna din nan a dai daukan ta sunna ce da komai ka karanta zaka dauka eh yanzu ya shafe ku. wannan ya shafe su ne su can mu banda saboda haka waɗannan hadisai da imam bukhari ya kawo shi a babu hifzil ilmi da yake nuna cewa abu hurairata yana daga cikin waɗanda suka haddace ilimi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya masa addu'a haddar abu hurairata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce daga cikin mu'jizozinsa sannan ana maganar hadda wanda duk zai yi mamakin hadda abu huraira to bai san tarihin larabawa ba ko kuma ya sani amma ya rufe idansa ya yi mursisi yake so kawai ya faɗi san ransa wanda ya san tarihin larabawa a da laraba al'umma ce kamar yadda annabi ke cewa nahnu ummatun ummiya la naktub wala nahsib laraba ba sa rubutu galibin su ummiyai ne ba sa rubutu huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan min ba sa rubutu wanda suke koyar rubutu yan kaɗan ne daga cikin su su waɗanda suka zama sun zauna da wasu al'ummomi ba na laraba ba to su ne suke iya koyar amma galibin su ba sa rubutu abinda suka dogara da shi karfin kwakwalwarsu duk wani abin da za su yi ko za su tsare na tarihinsu to a kwakwalwa suke tsare shi nan ne banki na na ma'alumat nasu duk wani abin da suke su aje a kwakwalwa da suke aje shi saboda haka mutum zai zo ya tsaya a gaban taro ya yi waƙa doguwa cike cike da fasaha da hikimomi da karin magana iri-iri a ji ɗaya sai ga an haddace ji ɗaya baya buƙatar a maimaita ai da ka ce a maimaita ka faɗi akwai wata waka ta ta Umar ibn Abi Rabi'a ji dai Abdullah dan Abbas ya mata ya rikita. ta ji ɗaya mata ya riƙe ta haka wani abu ne shahararre a cikin a cikin su, suna riƙe a biyat waɗanda suke dogaye ga al'asmo'i al'asmo'i malamin luga ɗin urjuza urjuza ta larabawa ana cewa ya haddace urjuza za ta kai dubu dogaye waƙoƙi na larabawa malaman hadisi imamu ahmad hadisi nawa ya haddace hadisai nawa ake cewa imamu ahmad ya haddace ana cewa ya haddace hadisai abin da dubu ɗari ɗari ɗari bakwai dubu ɗari bakwai sabu mi'at alf hadis ya haddace dubu ɗari bakwai abu zur'a ya haddace dubu ɗari shida imamul bukhari ya haddace dubu ɗari uku nawa aka ce abu huraira ya rawaito nawa nawa ne to shi ba abu amma amma sai ce makareci ne ana magana dubu ɗaruruwa amma amma dubu ɗari bakwai ya haddace da tsuruk ɗinsu da asanid ɗinsu na wani an wani an wani su a gurinsu wannan shi ne hadisi ai ai ba wannan su a gurinsu ba a ce komai ba to duk ya haddace nan ba da nisa ba shehun malamin nan na kasar Mauritania wanda ake ce masa a Sheikh Ahmad ibn al-Amin Shankiti Sheikh Ahmad ba Muhammad ba kusa akwai Muhammad al-Amin Shankiti shine mai adwa'ul bayan akwai kuma a sheikh ahmad ibn al-amin shankiti ba da nisa ba aka yi shi abinda yake faɗa muhibbuddin al-khatib a cikin mujallatul fatih yake cewa ya haɗu da shi wannan mutum ya rubuta littafin tarajumu ulama'i wa udaba'i shankiti tarajum ulama wa udaba shankit littafi ne wanda ya tara duk tarihin mutanen shankit shankit sunan gari ne a cikin Mauritania duk mazauna garin da kabilun garin kowace kabila haka zai danganta nasabarta zuwa can abin nan kakansu na farko cikin larabawa kowace kabila haka zai dinga kawo nasabobin duk da ka sannan ya kawo malaman da aka yi a ciki manya-manya da irin waƙe-waƙensu duk da ka rubuta littafin in kana karanta littafin za ka yi mamakin a ce wannan littafin da kai aka yi shi ba a jima ba dududu ba zai fi shekara hamsin ko hamsin da yan kai da barin duniya ba ga muhammadu aminu shankiti mai littafin azuwa ulbayan mai littafin azuwa ulbayan bai fi shekara talatin da wani abu da barin duniya ba a nan ya zauna a garin madina bayan ya yi hijira da ƙasar sai zo nan ya zauna saboda mujawara da masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar mutum ne bai da ko certificate ta firamare ko certificate ta firamare bai da ita amma a lokacinsa babu wanda ya kai ya shi a ilimi kuma duk iliminsa a kai yake duk abin da yake faɗa a kai yake Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake faɗa da yake sun zauna lokaci ɗaya a nan jami'ar Islamiyya yake cewa Muhammad Al-Amin lokacin da ya zauna gaban shi yana karatu kawai wanda yake tunowa Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yake tuna masa irin yadda yake sarrafa ilimin muka daban-daban duk inda ya kutsa sai ka zata ba abin da ya tsaya ya karanta a rayuwar sai wannan littafin sa yana nan al'azbun namir al'azbun namir min majalisi a sheikh muhammad al-amini shankiti fit tafsir wanda wani malami ana kiran shi dr khalid sabt ya koyar da marigayi sheikh jafar mahmud adam a madina shi ya tattara littafan ya shi tattara darussa daga kaset kaset dinsa da ya na tafsiri a nan masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauko littafan sifili biyar ne in kana karanta tafsirin sai ka rantse da Allah mai wannan bayanin sai da ya kulla kansa a ɗaki ya zauna ya nutsu sannan ya rubuta wannan ba za ka taɓa zaton cewa haka kawai ya dinga kwararo shi da kai ba wallahi lokacin inda wani zai samu akwai sukansa ana samu za ka samu kasa ɗinsa ka jera maganar ba za ka ma gane ba na san kuna jin ma ba za ku da yake akwai lahaja irin ta mutanen Mauritania wacce suke karatu da ita irin yadda za ka ga nan mutanen mu ana ta kun san yadda ake karatu da waka waka ko to ai su suka kawo mana nan haka ji ana fassara amma da wake kamar ana waka waka to da haka yake karatun amma haka yake karatun zuba kamar ruwa kamar ruwa to ba tsinkewa a cikin gabatarwar da shi Dr. Khalid Sabt ya rubuta yake faɗa wani lokaci ya gama karatu shi Muhammad al-Amin Shankidi aka ɗauka ɗin sai aka kai masa gida sai ya sa ya je yana karatun shi da kansa sai da ya jinjina a kansa ya ce wallahi ba dan na san ni ne ba ba zai yadda ni nake wannan ba ba zai yadda ba idan ka ɗauko littafin al'azbun namir ɗin kana dubi abin da ya shafi hukunce hukuncen fikihu abin da ya shafi hukuncen hukuncen nahawu da balaga da sauran ulo da kira'at da sauransu shi wanda ya aiki ɗin yana bin irin bin ƙwaƙwafi ɗin nan in an ce wanda ya ce kaza sai ya bincika ya ga ya faɗa ɗin ko bai faɗa ba in ya faɗa haka ya faɗa ko da rage ko da kai sai da ya bi ƙwaƙwafin aikin gaba ɗaya sifili biyar ɗin nan haka ya bi su Ya ce guri uku zai iya cewa ya samu kuskure su ma waɗannan gurare uku ɗin shi kansa malam ɗin ya gyara wa kansa ce akwai inda ya zo yana faɗar wata ƙira'a ko ta kisa ce sai jingina wa hamza ya ce amma kashe gari da ya zo maimaita irin wannan gurin sai ya faɗi jiya ya ce kaza amma ga yadda yake daidai to waɗannan fadar da duk fa ba a faɗaɗe da yinsu ba sun zo ma bayan duniya ta yi faɗi ta cika da rigingimu da wasu abubuwa da suke ɗauke hankali kun san hatta irin waɗannan motoci da da rigimtsu na rayuwa yana sa ƙwaƙwalwa ta kasa rike abubuwa wanda yake son ya yi hadda ba zai tsaya bakin titin nan ya hadda ba zai yi ba jirin motoci ɗin da ƙaransu da da hayaniya ta masu wucewa ba za ta bari wani abu ya zauna a ƙwaƙwalwa kamar kana so shiga daji ka ɗauki goran nonanka ka ji wa ka kwankwada to da haka su ma suka yi wannan wannan karatun da haka suka yi wannan karatun sau haka wanda yake karanta tarihin irin waɗannan har zai zo yana yana mamakin wani abu huraira ya haddace hadisai da yawa har yanzu yana cewa alamar makaryaci ne saboda haka duk abin da za a soki abu huraira da shi ko dai ya zama na abin ba na suka bane ka ce mai talaka talaka ma ba abin suka bane ko ka ce an kasa rike sunansa ana ba laifinsa bane ko kuma ka samu abin wato abin da za a yabe shi nema da shi sai kuma a juyar da shi ya koma suka a ce ya haddasa hadisai da yawa to kuma maimakon ka yaba masa <laughs> sai kuma ka soke shi da ya haddasa hadisai da yawa ko kuma ka samu abin ƙarya ne ma babu shi amma a ɗauko a ƙaƙaba masa don ana son a ga cewa an ci mutuncinsa saboda ka abu huraira Allah ya kara masa yarda sahabi ne daga cikin manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi aikin ba da kariya ga wannan addini ta hanyar ruwaito waɗannan hadisai waɗanda da su ne muke yi wa dukkan wasu masu tallar bida abu laliya yawanci za ka yi abu an ta har dole ba su abu hurera ce da bai faɗa ba ai kaga wannan bulaliyar ba za ta samu abin nan ba to ana yake cewa hafiztu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa a aini na haddace burgami guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fa basastu burgami na farko na watsa shi wa amma al-akhar falau basastuhu quti'a hadha al-bul'um ma da yadda na watsa shi da an yanke wannan makoshin anan malamai suke cewa menene abu hurairah ya bayyana menene kuma ya shiru bai faɗa ba hadisin da ya wuce na baya abu huraira ya yi ishara zuwa ga wata aya ta alkur'ani ya ce tsoranta ne ya sa shi yake faɗar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waccan aya ko kuma wancan hadisi ya nuna mana cewa abu huraira bai ɓoye wani abin da yake wajibi a sai bayyana ba bai ɓoye ba shi zai nuna mana abin da ya ɓoye kenan ba wanda yake wajibi ba ne inda ya ɓoye na wajibi ba zai ce yana jin tsoron wancan aya ba kenan an gane ko shi yasa malamai suke cewa abin da ya ɓoye din ya shafi a hadithul fitan ne hadisai ne waɗanda suke bayanin wasu fitintunu da za su kunno kai a cikin al'umma wanda da ya zarar ya faɗa wanda yake mara gaskiya zai gane kansa ba lalle ba ne a lokacin ya faɗe su musamman ma a irin matsayinsa na mai rauni ma'ana ba wani mai mulki ba wanda zai iya ba yake da sojojin da su ba shi kariya wasu malamai suka ce abin da bai faɗa ba babu shakka akwai masu iya faɗarsa a lokacin za mu ga lokacin da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda zai fita yakar khawarij a nahrawan ai ta kawo hadisan yaƙin khawarij sannan wasu sahabbai suka taya shi kaga waɗannan hadisai a hadisul fitan ake ce musu ba hadisi ba ne waɗanda al'umma take buƙatar su a nan take domin yin aiki da su na yau da gobe haka yana ganin a wannan lokacin da ake cikin fitintunu da za a ji ce yana faɗar wani hadisin da ya saba ma wancan bangaren don su yanke masa wuya shi yasa wasu malamai suka ce abin da yake faɗar ya ɓoye a nan a hadithul fitan wasu kuma suka ce a irin abin da aka keɓe huzaifa da shi na sanin sunayen munafukai annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman da sunayen wasu kai har sayyidina Umar yana kiran shi yace dan Allah ina ina hada ka da Allah manzo Allah ya faɗi a cikin sunayen ya faɗi sunana Huzaifa yana zamewa yana matsa masa ƙarshe ya ce zan kai kaɗai zan faɗa kuma ba zan ƙara gaya kowa ba kai dai ba ka ciki to wasu suna cewa irin waɗannan su ne su ma abin nan abu huraira ya ji wasu da zai faɗa to da za a iya samun wani wanda zai yi ta'adda a kansa to kaga ashe ma duk abin da ake faɗa ya yawaita ya yawaita din akwai ma wanda bai faɗa din ba to sannan idan muka koma wancan hadisin na farko inda yake cewa innan nasa ya kuduna za mu ɗauka sahabbai da suke faɗa masa wannan maganar eh me yasa a cikin hadisin a cikin hadisin a ƙarshe yana cewa inna ikhwana na minal muhajirin kaga ba cikin muhajirin suke sannan ya ce wa inna ikhwana na minal ansar kaga ba cikin ansar ne. saboda ka wasu ne daban suke gaya masa cewa yaya almuhajiruna da ansar ba sa kawo hadisai irin yadda kake kawo. yace to ai su ansar al muhajiru daga abin da ya hana su tara hadisai kamar ni al ansar su ba ga abin da ya hana su kaga da a ce al muhajiru da ansar ne suke gaya masa wannan da ba haka magana za ta zama ba ko sai ce ku muhajiruna kasuwa ta hana ku kuyi karatu ku kuma ansar ko ba ba haka ce innal muhajirina wa innal ansar saboda ka wanda zai da maka wasu ne daga daga cikin almajiransa suke faɗar wannan magana in ba watakila za a samu wani sahabi daga cikin ƙananan sahabbai waɗanda ba su zama a sun lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka lazimta ba sannan kuma su magana da suke yi ba magana ƙaryata shi bane ba wai suna ƙaryata Abu Huraira bane a suna so su ji yaya shi ya fi su wannan shine abin da suke nuna babu a cikin hadisin inda nuna sun ce kai makaryaci ne ta suka aksara Abu Huraira ana ga waɗansu manyan muhajiruna ga wasu ansar amma kai ya aka yi kafe su kamar yadda mutumin da ka yadda da shi wani lokaci in ya baka labari mai ban mamaki zaka so ka ji ya ya samu wannan labari wannan ba yana nuna baka yadda da shi ba baka amince masa ba saboda haka a ɗauka wai wannan hadisin yana nuna cewa sahabbai suna tuhumar abu akwai rashin fahimta ko dai rashin fahimta ko kuma ganganci wanda yake ana yin shi ne domin kawai a ga an rushe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta tsaye. saboda haka <clears throat> malamai sun tashi tsaye wajen su yi ba da martani akan dukkan waɗanda suka yi ƙoƙarin shafawa abu huraira bakin fenti ko su ainihin amfani da wasu ruwayoyi na ƙarya su soke shi malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce daga ciki akwai rubutun dr mustapha sibai wanda ya sunna wa makaratu fi tashri'il islami wanda kai tsaye ya ba da martani mai ƙarfi ga ahmad amin ya ba da martani mai karfi ga abu rayya akwai littafin sayyid imad shuraibini mai sunan as-sunna as-sunna wa kitabatu a'da'iha as-sunna wa kitabatu wa kitabatu a'da'iha da as-sayyid ahmad shuraibini cikin mujalladi guda biyu akwai wani ahmad ahmad makki shi ma yana da wani littafi as-sunna wa mata'inu a'da'iha shi littafi ne da ya rubuta shi akwai littafin munazir kailani shi kuma akan tadwin sunna akwai littafin akrab da al-umari wani mutumin iraki yana littafi as-sunna al-musharrafa to waɗannan duk littattafai ne da aka yi domin rushe irin waɗancan shubuhohi da waɗannan suke ƙoƙarin zazzagawa a cikin addinin musulunci wanda a yanzu muna ganin yan shi'a suna amfani da wannan suna amfani da wannan wajen zagin abu huraira yan shi'a sun shahara wajen zagin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kamar da suka shahara wajen zagin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jarir ibn abdullah za mu karanta shi insha Allah a karatu na gaban Allah ya kai mu tare da hadisin ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu ma wasallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa rahmanir rahim wanda yana cewa menene hukuncin mutumin da yake sayan amfanin gona kamar shinkafa a lokacin kakarta da nufin idan ta yi tsada ko kuma ta ƙara daraja ya fito da ita domin samun riba wannan babu komai ba shi ake kira itikari ba itikari shine ka ɓoye abinci lokacin da ake tsananin buƙatarsa dan ka fito da shi daga baya ka saida mutane da tsada amma idan akwai abu a gari kowa yana saya ba wahala yayi ba dan ka saya ka aje daga baka ci riba wannan ba shi ake cewa ihtikar ba me gaskiyar cewa Abu Huraira ilimin da ya boye shine ilimi na baɗini kamar yadda wasu faye suke cewa mun dai faɗi abinda malamai suka faɗa na Allah game da abinda Abu Huraira ya boye sauran wasu maganganu ko cewa ko wani ilimi baɗini da ya boye to shi ilimi baɗini sai a yanka ka don ka faɗa ko da yake suna cewa shi abin da za ka faɗa ɗin a yanka ka shine wannan wahdatul wujud shine wahdatul wujud ka ce Allah komai Allah ne kamar yadda hallaj yake cewa rubba jauhar ilmin lau abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu na ولست حل رجال مسلمون دمي yarawna aqbah ma ya'tunahu hasana yake cewa akwai gwalagwalan ilimi tattare da shi suna nan da yawa da zai fito da su da an ce da shi gunki yake bautawa kuma wai gwalagwalai ne <laughs> wani irin gwalagwalan ilimi ne zaka baza su a ce kana bauta gunki yace walasta halla rijalu muslimu da dami da wasu mazaje musulmi kaga ba kafirai musulmi da sun sai halatta jini na yarawna aqbah ma mu hasana suna zata da suke yi mummuna din nan na halatta jini na kyakkyawa ne wai wannan abin da ya boye jauharu ilmin din shi ne cewa Allah yana ko ina ko a Allah ko komai ka gani Allah ne kowa ya iya zama Allah to abin da ya saba mu tabo wannan maganin lokaci ya ya ya karatu shi yasa ban ban shiga wannan batun ba watakila in sati mai zuwa na ga sarari ba ƙara fashin ƙwai. waɗanne littattafai ne suka fi kyau wajen bayanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ina so na san manya da ƙananan littattafai littattafan da suka aka rubuta tarihin manzo Allah suna da yawa suna da yawa akwai wanda malamai ya kamata su karanta akwai kuma wanda kai idan ba ka da wato a zurfi a cikin ilimi ba za ka iya tantance ruwaya sahihiya da wacce ba sahihiya ba kai kuma akwai wanda za ka iya karantawa akwai manya-manyan malamai littafai wanda su ne usul kamar sira ta ibn hisham asil ce wanda asalinta magazi ne na ibn ishaq daga baya shi ibn hisham ya rere ta rubuta littafinsa wanda aka fi sani da sira annabawiyya ta ibnu hisham akwai kuma waɗanda suka zo daga baya suka rubuta kamar ibnu sa'ad ya rubuta a farkon littafin tabaqat haka nan ibnu hibban a farkon littafin as-siqat ya rubuta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan az-zahabi shi ma yana da asirar nabawiyya sannan ibnu kathir shi ma yana da asirar nabawiyya wajen sifili guda hudu manya-manya sannan akwai littafin alhalabi ko asalihi salihi wani malami ne da ya tara ina jin sunan littafin subulun rashad littafi ne kato don zai kai wajen sifili goma sha duk sira ne amma fa shi kwashe-kwashe ne fa komai rubuta yake kawai duk abin da aka ce sira ne kawai ya rubuta ya so kai kuma kaje can kai ta ware-ware ka dau wanda zaka ga <laughs> ka ɗauka kaman masa kayansa wannan babba ne da yawa kwarai da gaske sunan shi abinda sabilur rashad fi sirati khairil ibad akwai littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad shi ma littafin sira ne akwai littafin sira annabawiyya na abdullahi ibn muhammad bin abdul wahab akwai na ɗansa na uban shi kansa muhammad bin abdul wahab yana da sira akwai na ɗan amma na ɗan ya fi ya fi cika sosai sannan daga baya-baya akwai littafin asirar sahiha na akram diyawul umari akwai littafin asirar nabawiyya min masajir hal na wani doktor mahadi iskalla suna nan dai da yawa akwai asirar nabawiyya na doktor muhammad ali sallabi wani mutumin libya haka littafin suna da yawa yawa akwai littafin ar-rahiqul maktum shi ma ba laifi yana da kyau eh, da cewa akwai ruwayoyin da ba ingantattu ba amma dai ba laifi za ka karu eh sifili ba san me sifili ba volum ka san volum to to ka san ka san turancin ba ka san hausa ba wanda ya ce ya halatta ya samu wani malami ya masa da yake kyautata zato ya masa addu'a Allah ya bashi hadda Eh, amma ba lalle ba ne addu'ar a karba kamar sauran addu'o'i ne kawai ka dage haddana akwai hanyoyin da malamai suke bi wajen tsayar da hadda eh, a za mu yi lacca insha Allah gobe ne ko a kan tunani a mahangar ilim duk da masu buga suwaye masu buga takardar nan sun buga su kai kana ga in ka ce ilimi ka dan rage wa abin karfi amma ka ce musulunci an dan kara masa nauyi ni ko ba haka na zaba ba tunani a mahangar ilimi haka na ce saboda ka a insha Allah a wannan lacca din za mu yi magana akan ita wannan kwakwalwar da take kanmu wato duk wani abin da kuka ana yi kwamfuta kwaikwayon kwakwalwa dan adam ne ana kwakwalwa za a kwaikwayo kwakwalwar ɗan adam ta ba ita ce ta kwamfuta ba saboda haka akwai in wato kwakwalwar ɗan adam tana kunshe da abubuwa shine baya tsaya ya amfana ya watsar da ita da za mu koma mu ɗauki koyarwar alkur'ani sai mun ga cewa wato alkur'ani shi ya fi kowa nusantar da ɗan adam akan amfanin kwakwalwarsa insha Allahu a gobe za mu yi bayani gobe gobe a ni ba ni ba zan yi ba da ba ba da karatu gobe wannan kuma yake cewa ya ji ya ji malam ya ce imamu ahmad ya haddace hadisai dubu ɗari bakwai to ya hadisa annabi sun kai haka ne yawa idan aka ce dubu ɗari bakwai ko aka ce dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ba ana nufin matani ɗari uku ba ana nufin riwaya wasu hadisi ɗaya ayyar rotu shi ta hanyoyi da yawa ko hadisi za rotu shi ta hanyar ɗari ma to in suka tashi lissafi a ɗarin za su lissafa shi an gane hadisi ɗaya ne amma ya zo ta hanyoyi da yawa to in aka tashi lissafawa hanyoyin ake dubawa ko sahabban ya samun hadisi ɗaya sahabbai goma ishirin su ruwaito shi haka tashi za a lissafa shi a adadin sahabban ba adadin hadisin ba man ka zaba alaihi muta aminan fa ta ba a da hunan nan ya zo hanyoyi da yawa hadisin misali ka ɗauka hadisin abdullahi dan umar ko hadisin ali ibn abi talib to shi ma kansa wajen ruwayar tashi za a samu mutane da dama su ruwaito hadisin to duk sanda aka tashi lissafi sai a lissafa da adadin hanyoyin hadisin ba wai adadin shi hadisin ba haka sai ga yayi yawa sannan suna shigar da maganganun sahabbai ma wani lokaci a lissafi din shine mawqufat suna shigar da maganganun sahabbai a lissafi din saboda haka hadisan ba su kai haka yawa ba wannan kuma yake ta me kuncin mutumin da aka tambaye shi farashin wani abu sai ya faɗi fiye da haka kamar abin da zai kai 500 ya ce 800 to ribar da ya samu idan tambayarsa aka yi nawa ya saya sai ya ƙara kan kuɗin da ya saya ba ya saya abu ɗari biyar ya ce wallahi shi ɗari takwas ya saya to nan ya yi ƙarya idan kuma a kayansa ne zai sayar dama shi ita kasuwa ana gina ta ne akan akan mu ma kasha ka faɗa in faɗa ce ɗari biyar ake sayarwa a wani gurin amma shi sai ce maka ɗari shida ko ɗari bakwai wannan bai yi wa Allah laifi ba ka ga dama kai kuma sai ka ce na saya ɗari uku kai kuma za a ce kai mai laifi kai ba illa ya ka ce albarka ka kama gaban kai kama nasa ya ga dama ce dan kara dai ko hadu a ɗari biyar din kaga da ya dawo kan abin da bai gaya maka ba saboda ka ba wai sharaɗi ba ne in ana a sai da abu a kasuwa ɗari biyar ni idan na taya dole a gaya min ɗari biyar ɗin an kara sama da haka to an yi ƙarya a'a ba wannan ne ake nufi ƙarya a wajen kasuwanci ba karya a wajen kasuwanci ka rantse ga yadda ka sayi abu alhalin ba haka sai shi ba shine ake nufi da karya amma maganar farashi dama kowa yana sa farashin sa yadda yake so ne musulunci ya ba shi dama illa kawai dai musulunci yana son ai sauki in kana sauki to Allah madaukakin sarki shi ma zai sauƙaƙa ma cikin ka haka musulunci yake so baya son mutum ya zama a kullun shi a kasuwanci so yake zama wato yayi mummunan kamu wannan in bai sa'a ba shi ma al'amuransa sai ya zama yana gamuwa da tsauri ana son abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara mai saukin kai wajen sayarwa mai saukin kai wajen sayi amma ba laifi bane dan ya ce 800 ko da 500 ake su dan kai farashin sa ka tambaye shi ba wai farashin kasuwa ba na'am <coughs> ya gada ma wani ya shi kyauta ba <coughs> kayan sa ne Eh, menene matsayin hukuncin mutanen da suke bin limamin da yake yoyon fitsari ko wata najasa sallah menene hukuncin sallar sallarsu wato idan limami yana yoyon fitsari yana da kyau a samu wanda baya yi yana da kyau a samu yato amma sai ya zama da a garin shine iya sallah sauran da jahilai ne saboda ka sallarsa ta yi tasu ta yi don shi a wannan yanayin haka aka ce ya yi sallah ba yadda yadda zai sallar sai a haka Allah ta fattaqullaha mastata'tum saboda haka wanda ita ce shi ne abin da zai iya yi haka in ya sallarsa ta yi wanda duk sallarsa ta yi limancinsa ya yi me hukunci hadisin manzo Allah da yake cewa ba yake cewa babu mai san Abu Huraira sai bi. wannan gaskiya ne hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihi ne yana cikin sunan annabi yana cewa la yuhibbuka illa mu'min saboda ka wanda duk baya san abu huraira ya tobi imaninsa sai wannan sai wannan shi kuma da yake magana ban gane maganarsa ba in yana nan sai ya gaya min me yake nufi ce akwai wasu mutane da suke buga wata takarda mai dauke da sunna sak suna sayarwa ga yan uwa ahlus sunna suna likawa a baburansu ah, don Allah a ja kunnan to ban san me suka yi zan ja su ba to to shi dan uwa da yace a jakunan su saboda sun ce sunna sak a kalmar sunna sak abin da yake nufi abu sunna sako ba haka yake nufi ba ko aka kaga kamar wa'azi ma yake yi za a ka ce a hada shi kuma sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam ba wai sunna sako 아, 뭐?